بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha uku ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijiriyya wanda ya dace da hudu ga watan daya shekara ta 2015 darasi na 53 a cikin wannan littafi mai albarka a kamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wanda muke a wannan masallaci mai albarka na ihya Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Nigeria muna nan muna tattaunawa ne akan sallar gawa yadda ake yin ta yau karatun da zamu yi za tike ne insha Allah akan adadin kabarbarin da ya kamata masallaci ga gawa yayi wa gawa kabbara nawa ake so ai nawa ne ya halatta nawa ne kuma ake da dama a ƙara ko a rage insha Allah abinda za tattauna akai kenan satin da ya wuce mun tattauna akan matsalar hukuncin yin sallar gawa a cikin masallaci ko a wajen masallaci aka kawo hadisai da suke nuna halaccin a yi sallar gawa a cikin masallaci muka karkare da cewar hadisai da suka zo suke nuni akan yin sallah a wajen masallaci fil musalla su suka fi yawa su ne kuma suka fi shahara kuma shine aikin sahabbai ya fi tabbata a kai da yawa to mala albani Allah ya masa hama sai ya duba cikin sunan bai ya ga akwai ta cewa da wani gyara da ya kamata yi ya ce ya yi mamakin imamul bai Allah ya masa rahama dangane da wannan hukunci yi wa gawa sallah a wajen masallaci ko a cikinta Baya an karkare cewa riwayoyi sun fi yawa akan yi sallah a waje shine kuma aikin bai ya fi yawa a kai amma abin mamaki shi imamul bai haƙi a littafinsa a sunanin kubara bai babi keɓantacce ba akan wannan matsala ta yin sallar gawa a wajen masallaci bai yi haka ba amma abin mamaki ya yi kuma wai babi mai zaman kansa dangane da hukuncin yi wa gawa sallah a cikin masallaci shi albani wato wajen da yake kawo gyaran shine yaya ga matsalar da take da hadisai masu tari yawa kuma aikin sahabbai da yawa ya fi tabbata a kai ba a yi masa babi ba sai wani abin da yake kwata-kwata hadisin sama da wuce kwaya ɗaya ba shine za a zo a masa babi wanda yana ganin a babin ilimi bai kamata a yi haka ba ina fatan kuna fahimta wannan kenan to shine sai ya ce aka عكس ذلك juri. fi hashiyatihi ala ibn al-qasim yanzu nan wani wata magana ce kuma ya ta imam al-bajuri akwai mai mota da ya tsare hanya mai mota ya tsare hanya akasa zalika al-bajuri wa akasa zalika al-bajuri fi hashiyatihi ala ibn al-qasim فقال ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد ثم لم يذكر الصلاة عليها في المصلى والحق ما ذكرنا من السنية مع القول بجواز الصلاة عليها في المسجد لحديث عائشة وعمله على أنه كان الأمر كان لأمر عارض بعيد لأنه لو كان كذلك لما خفي على السيدة عائشة ومن معها من أمهات المؤمنين ولما طلبنا إدخال الجنازة إلى المسجد بدون عذر وهذا بين إن شاء الله تعالى إمام الألباني كتوى إمام الباجوري ما معناه يكاو كيشير مغانا دمكي أشكين حاشية على ابن القاسم يتي wa yusannu an takuna salatu alaihi bi masjidin sunna ne a yi wa gawa sallah a cikin masallaci sunna ne a yi wa gawa sallah ku kalli lafazin ba cewa ya ya halatta a yi wa gawa sallah a cikin masallaci ba kusa akwai bambanci tsakanin lafazin guda biyu sunna ne a yi mata sallah a'a ya halatta a yi mata sallah in an ce sunna ne a mata sallah ya fi karfi ba yawa to wannan imamul bajuri sai ya ce sunna ne a yi wa gawa sallah a cikin masallaci amma kuma abin mamaki shi ɗin bai kuma kawo hadisan da suke nuna cewa sunna ne a yi wa gawa sallah a wajen masallaci ba shi ma kaga kamar sai yake nuna yi wa gawa sallah a cikin masallacin shine ma yafi karfi kenan haka ne ko yace albani yace gaskiyar magana shine abin da muka ambata na cewa um, ne a yi wa gawa sallah a waje ya halatta kuma a yi wa gawa sallah a cikin masallaci saboda hadisin nan da muka kawo nana na aisha ko ba haka bane yawwa wanda suka ce a kawo musu gawan a sa'adu bin abi waqqas ko lokacin da Allah ya masa rasuwa yace to wannan tunda suna na Aisha sun yi sun ce a kawo to kaga wannan yana nuna ya halatta kenan a ce wai gawar da suna na Aisha suka ce a kawo musu cikin masallaci sai masallaci wai wai wani dalili ne wani uzuri ne ya sa a yi haka wannan al'amari ne ba'id shi ne wa hamluhu ala annahu kana li amrin alim ba'idun wato su masu tawili suke cewa ai suna na aisha ma da mata annabi da suka ce a kawo musu gawan sa'ad bin abi waqqas cikin masallaci ai wani uzuri ne ai wani dalili ne da ba dan haka ba ai da barasi ba ai albani ya ce a'a kawai dai ya halatta ne ba wai da wani uzuri ne ko wata matsala ce ta sa aka yi haka din ba idan ko da haka ne ai da bai buya gana na Aisha ba da waɗanda suke tare da ita cikin ummatul mu'minin kuma ba za su ce a shigo musu da gawa cikin masallaci biduni uzur ba ba tare da uzuri ba ba zai yi ba so yana da so ya nuna mana ya karkare mana zance ya halatta a yi wa gawa sallah a cikin masallaci amma kuma sunna ne a rinka yi mata a waje shi ya fi yawan ta aikatuwa a gurin salaf sai abu na biyar قوله صلى الله عليه man من صلى على جنازة في المسجد فليس له duk wanda ya yi wa gawa sallah a cikin masallaci falaisa lahu shay'un babu komai a kansa na laifi haka ake fassara nan gurin falaisa lahu shay'un ma'ana lahum bai da komai na lada ba falaisa lahu shay'un huna bi ma'ana falaisa alaihi shay dalilun ala jawazi zalik wannan yana nuna mana halaccin haka albani ya kawo wannan hadisin cikin silsilar sahiha hadisi na 2352 matsala ta 72 ولا يجوز الصلاة عليها بين القبور لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه yaya maganar yi wa sallah yi gawa sallah a tsakanin kaburruka kama a ɗauki gawa a shimfiɗe ta a makabarta a je a yi sahu a tsakanin kaburruka a yi mata sallah ko da wani zai ce zai yi haka ka kumanta mun karanta da ku ya halatta in ya kubuce maka an yi wa gawa sallah ba ka yi ba sai kubuce maka bayan an binne shi ya halatta ka je ka yi masa addu'a ko ka je can makabartar amma yanzu nan ana magana a ɗauko gawar ɗungurungun a ajiye ta a makabarta a yi mata sallah a tsakanin kaburruka wala Allah ko dan ana tunanin a wannan kaburrukan akwai wasu waliyai ko ba ka bane ya dan ɗebi yar karama da falala da daraja na makwantai waɗanda suke kwanci a cikin wannan makwantan kar a yi haka fala ya juz bai halatta ba kullum wanda yake kwance shi ke bukata a taimaka mai da addu'a ba wai a raƙo. ana neman shi taimaka ba ga dalili hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور وذا الله صلى الله عليه wa gawa sallah أي وقاوى صلى أتكان قبرك يا yi. bainal qubur ka aje a dire wata gawa a zo a yi mata sallah a tsakanin kaburuka wannan hadisin yace akhrajahu ibn al-arabi fi mu'jamihi da tabarani fi al-mu'jam al-awsati wa min tariqihi ad-diya' al-maqdisi fi al-ahadith al-mukhtara a musnad anas وقال الهيثمي في المجمع وإسناده حسن حديث يئن قنتتي الباني قلت وله طريق أخرى عن أنس عند الضياء يتقوى الحديث بها حديث ما ينادى وتهنيا دبان دقى أنس a wajen biyawul makdisi wanda hadisin zai iya samun karfi da wannan hadisin da wannan anya din وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف أبو بكر بن أبي شيبة يروي المصنف ينادى مصنف وأبو بكر بن الأثرم شيما حكى يروي كما في فتح الباري كما يدى يزوى أتكلتا فتح الباري شرح سيد البخاري أنغانيكو يوى للحافظ بن رجب الحنبلي أما فتح الباري البارين حافظ ابن رجب الحنبلي وسأقول أقوي فتح الباري حافظ ابن حجر وأنكم أنا حافظ ابن رجب عرفتم الفرق بينهما؟ أي نعم وان كان فتح الباري معروف شين ببان سنني أكتشي أي لا فتح ba da hijirar ciko bayan shi duk wani littafi a duk duniya in dai shehin ne ba a yi wannan littafin da ya fi shi ba ka musan dai nan gaba wala Allah amma dai in kana neman sharhin sahihin bukhari da aka yi masa aiki sharhi na ilimi da zai gamsar da kai duk loko da lungu da sako da bukhari ya shiga ya fitar hafi ibn hajar al-asqalani ya yi wa wannan littafi gata to babu littafin da ya fi shi a sharhin bukari a duk duniya babu a yi kwarai da gaske kusa duk wanda yake neman sharhin sahih bukhari ya sai fatul bari ya zai kwanta kun a gida da bacci a yi kwarai da gaske wanda ba shi da shi kuma ya zo ya kwanta mu masa sallar gawa a yi kwarai ku da gaske ba ka da fatul bari a gidanka kana ɗalibin ilimi ko malami ai bai yi ba akwai mushkila to akwai kuma fatul bari din na hafiz ibn rajab alhambali daga anas yace kana yukrahu an yibna masjidun bainal Kubo. kun gani an kyamaci kuma an hana a rinka gina masallaci a tsakanin kaburinka eh, masallaci a cikin magabarta ke ba a yi ba a so bid'a ne takan kai mutum kuma ga shirka ma wannan hadisin wa rijaluhu siqatu rijalu ne mazajen hadisin amintattu ne mazajen bukhari da muslim ne ma kuna jin gabobin magana ko tayyib diddan a hana mu yin sallah a makabarta ake ta kawo waɗannan nusus din wa yashhadu lil hadisi ma tawatara an nabi sallallahu alaihi wasallama min an-nahy an ittikhadhi al-qubur masajida abinda zai karfafa wannan hadisin shine riwayoyin da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani a makwantai shine al'ubur makabartu ko makabarta a riƙe ta masajid wurin yin sallah akwai hadisai dewa shine yace wa qad zakartu ma warada fi zalika fi awwal kitabi tahziru sajid min ittikhadi al-qubur masajid tsoratar da mai sujjada mai yin sallah kada ya riƙi makabarta ko kabari wajen yin sallah Ya ce na faɗi waɗannan hadisai wasu azkuru a fil mas'ala kuma zan ambaci wasu su a mas'ala ta gaba insha Allah ta takwas. fakara ta tara insha Allah za mu zo mu karanta su a dunkule wannan gabar yan uwana wannan gabar ta saba'in da biyu. tana mana magana ne akan rashin halaccin yin sallah ta gawa a makabarta sannan kuma da rashin halaccin yin masallaci a makabarta wai don me yasa aka hana saboda zarmewa irin ta dan adam matukar zai rinka zuwa kabari yayi sallah to nan gaba wani zai ce bautawa kaburukan kuma shi yasa annabi ya hana yace kada a yi sallah ana fuskantar kabari kuma kada a yi sallah a cikin makabarta haramun ne bai halatta ba don zari'a ce za ta iya kaiwa game da shirka ya al'ummar islamiyya al'ummar muhammadiyya al'ummar musulunci al'ummar annabi muhammadu mabiya annabi muhammadu alamar mutum yana son annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya girmama magana annabi wani abu ilimi ne karatu ne gashi a littattafai an faɗa a inda aka faɗa hadisan nan da marwaitan su an faɗe su ga su annabi ya ce baya so kada a yi masallaci a makabarta to me yasa wannan al'ummar take taurarewa ta yi taurin kai ta kekashe ta bushe da je tana gina masallatai a cikin makabarta ba ma masallacin kansu za masallacin juma'a masallaci juma'a na juma'a guda a cikin makabarta da wani dalili kaga wannan zahiri ne karara saba suna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutum kada ya rinka yin abu dai ya bakanta wasu rai ko kuma kar mutum ya rinka yin abu dan a ce shi ya saba da suwa ne tunda suwa ne suke ta wa'azi kada a yi sallah a makabarta mu bari mu je mu yi dan a nuna bambanci ba daidai ba ne ka girmama wanzan Allah da ya hana a yi sallah a kabari sallallahu alaihi wasallam so hadari ne ba karamin hadari ba mutum ya je yana yin sallah a masallacin da yake cikin makabarta ko kuma masallacin da yake kallon makabarta katangarsa tana haɗu da makabarta yanzu yawanci makabartu da muke da su a wasu wuraren subhanallah alazim wallahi nake gaya muku za ku ga a jikin katangar makabartar ma ake faskarar masallacin ayi hancin masallacin yana kan kabarin wani ne da rasu su ake kalla kabari aka ce ka bauta ko Allah aka ce ka bauta yanzu wani ma da zaka fuskanta kana sallan kana kallon sa watakila dan wuta ne kwarai kuwa ai gaibu ne Allahu alamu dan ka je kabari ka je ka gina masallaci kana sallah kana kallon matattu ba mamaki setin kan dan wuta maka ka seta kake kalla ba mamaki ba mamaki kuma dan aljanna ne so shi za shari'a ba ta ce ma kar ma kai Su wannan aqida ce ya kamata mu rike ta a cikin zuciyarmu mu sanar da 'ya'yanmu da iyalanmu da 'yan da kuma duk wanda sako zai iya ishe musu Allah Allah haram haram bai halarta bai masallaci a makabarta ko a je a yi sallah a makabarta ko mutum ya ɗauki sallayarsa yanzu wani fa saboda neman karama ko neman matsayi a wajen wani mamaci gaibu ba san yadda wannan mutum ma yake ba mutum wai sai ya ɗauki wai sallayarsa ya riƙe carbinsa mai ɗari ko mai dubu ya rataye sallayarsa ya tafi ya je gindin kabarin nan ya shimfiɗa ya je kama kabara wai yana nafila wai yana nafila wai a makabarta to wace ka je kai sallah a makabarta kuma nafilar taka da kai ta a makabarta ita me bambancin ta da wanda kai ta a kasuwa me bambanci wallahi wanda ka je filin bal kai nafila a can wallahi shi maka alheri akan ka je kwarai da gaske ah, akwai wanda ya ce maka an kai nafila filin bal bace bane ba nasi ba hadisi menene a ciki wannan fa annabi ya gana so mutane a daina yin addini da ra'ayi a ai makabarta ai ba shi mu makabarin manzon Allah ma ai a cikin masallaci yake a a kabarin annabi ba a cikin masallaci yake ba kwarai da gaske ya annabi zai hana a yi kabari a masallaci kuma ya zo yi kaga wani ƙaryata annabi ne ya yi ya kamata a karin tarihi yaya aka yi kabarin annabi ya kasance a masallaci ya aka yi haka abin da ya faru shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati kuma lokacin da yake rayuwa ga masallacinsa ga gidansa ga masallacinsa ga ɗakin aisha kamar nan ne da nan wannan labulan labule kawai yake ɗagawa sai shigo da mutane limanci nan ne ɗakin aisha kaga ɗakin aisha daban masallaci daban kuma ana maganar masallaci ne a lokacin annabi iya wannan kewayen shine masallacin to sai Allah ya kawo ya Fati. yana tijinya yana tijinya kullum yana tambaya aina ana gadan aina ana gadan aina ana aina nake aina nake kwana na yana ida ina dakin wace mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yace musu yana neman su ba shi dama a me da shi dakin Aisha ta mai jinna wannan Aishan da kake daura sunanta a jikin karya kana rubutawa wannan Aisha ita dai annabi ya ce a mai da shi ɗakin tisa ɗakin ta ta masa jinya matan kuma duk suka yi tafaki kuma suka yadda aka ɗauke shi aka kai shi ina so ku lura da wannan kisar don Allah don ta taimaka mana mu fahimta saboda yawanci suna kawo wannan shi ba aka ɗauke shi aka kai shi can taimai jinya na farko dalilai kamar haka saboda yarinya ce ita tana da sauran ƙarfi a jikinta tana da kazar-kazar so za ta kula da shi to sai za ta yi mai jinya ba wai don waɗancan ba za su yi masa ba amma dai mai ƙarfi mai kazar-kazar ita ce mai ƙarancin shekaru duka duka shekara sha takwas ya tafi ya bata sauran kuma daga masu hamsin sittin masu arba'in masu nawa su ne kaga ba za ka hada su ba haka ne abu na biyu kuma yar gidan abubakar ce ko saboda abubakar yana da matsayi a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam haka Allah ubangiji ya kaddara masa karewar kwanakin a ɗakin Aisha tana rike da shi yana cikin tsananin zazzabi zazzabi zazzabi zazzabi Allah ya ɗauki ransa a hannunta ta ce mata bai na haƙi na ci wa zaƙi na ci annabi ya rasu tsakanin kirjina da haɓata tana ganin sai na firrafiƙil a'ala rafiƙil a'ala zaɓi aka bashi aka ce mu ƙyale ka ko mu ɗauki ranka ce yana fatan Allah haɗa shi da manya-manyan abokanai maɗaukaka Allah ya tafi da shi haka kuma ɗin Allah Ubangiji ya ɗauki ran shi sallallahu alaihi wa sallam a ina a Aisha to sai aka zo ana ina za a binne manzo Allah ina za a binne annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai na bukari ce aini ina da hadisi naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu annabawa inda muka mutu anan ake binne mu Sabai da yawa suna da wannan hadisin ai annabi ya faɗa kafin ya bar duniya kowane annabi a inda ya mutu a nan ake binne shi a inda ya mutu a nan ake binne shi yanzu annabi a ɗakin aisha ya rasu ko a masallaci ya rasu a ɗakin aisha ya rasu so a nan gurin aka ɗauke shi aka gyara wurin aka tona rami aka sa shi aka binne shi yana nan a matsayin ɗakin aisha masallaci kuma yana nan a gefe aka rufe shi aka kuma rufe wurin to daga bayan halifofi da aka ci samu masu mulki su sai na Umar ibn Khattab don suka zo bayan shi ana ta wato extension da expanding na masallaci ana ta ƙara shi ana ta ƙara shi shi dai wurin da aka binne shi shi dai ba a taba shi ba sai aka kakkara aka kakkara aka kakkara sai aka kewaye shi aka rufe shi har ma aka kai ma wuzarin da ma ba wanda zai iya shiga dan gini aka yi masa tun daga can ƙasa aka zuba masa rudi da siminti sosai musamman lokaci mai tsawo da duwatsu ta yadda ma ko koma ma babu dan kar ma wani ya zo ya bauta wurin kuma aka yi masa wani irin shef ta yadda ba za ma ka iya fuskantarsa ba dungu-dungu haka ba zai yi ma ka mai da shi alƙibla ka fuskance shi ba haka aka yi shine wannan shabbakin da kuke gani aka rufe shi har samansa aka ta ƙara masallaci a gefe a gefe to wannan shine abin da ya faru to yanzu dan Allah sai wani ya ce wai annabi wai da ya rasu wai a masallaci aka binne shi ko kuma wani saboda son zuciya ce ai masalla ai makabarta ai masallaci annabi ma gaba ɗaya ma a cikin kabari yake a makabarta yake akwai akwai gaskiya akan wannan magana son zuciya ne da ra'ayi kuma alhamdulillah babu wasi guda ɗaya da annabi ya ce ai sallah a fuskance shi dan har ma cewa ya hadisi yace la tattakhidu qabri wasanan yu'bad kabari na kamar matsayin wani gunki ne da za a rinka yin masa bauta haka yace ka ku sallah a fuskanci wuri ai bauta ne to ya kuma hana ya ce kar ma ayi la tattakhidu qabri idan kakkuri kabari na ya zama idi wajen biki taro lokaci lokaci sati sati shekara shekara kakkuyi duk annabi ya hana wannan kuma yanzu wani saboda kawai ya goyi bayan bid'arsa sai zo duk ya soke waɗannan hadisan dan ya goyi bayan ra'ayinsa saboda ya ji yayi makabarta a yayi ji yayi masallaci a makabartar waliyansa da shehunnansa kawai sai ya juya abun sai ya ce ai annabi ma haka yake tilka idan qismatun biza wannan ya zama rabon zalunci kenan so ba daidai bane aqida ta kwarai ba a sallah a makabarta kuma ba a gina masallaci a makabarta wannan kuskure ne kuma ya saba suna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon gyarawa abu na gaba idan an zo yin sallar gawa da mace da namiji ina ya kamata a tsaya diddo ne ba didde ba ne wannan mace ce wannan namiji ne to daidai da yadda liman din zai tsaya yana kallon gawar shari'a ta yi bayani shine gabar mutta saba'in da uku malai ce waya yaqifu al-imamu wara ra'asin rajuli wa wasta mar'aci wa fihi ne liman mu yi wa gawa sallah zai tsaya ne a bayan kan namiji a daidai kansa وراء رأسي الرجل إن مجني ديدي كنشي ديدي كنس أنا زيت يا ووسط المرأة ما تكون تأكيدك تو akan وانا أقوي حديثي لا mu zo أي كتير إن شاء الله من Allah أبي غالب الخياط ghalib al قال شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه وفي رواية رأس السرير فلما رفع فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها فصلى عليها فقام وسطها وفي رواية عند عجيزتها وعليها نعش أخضر وفينا العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا وانا حديث أبو داود نيرويتوشي والترمذي كما دا ترمذي حسن وابن ماجة والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد والسياق له duk sun ruwaito wannan jerin gwanan hadisin kuma da ga imam amal ne akhrajuhu kullu min tariqi hammam ibn yahya an abi ghalib ghairi abi daud duk sun fitar da shi ta hanyar hammam ibnu yaya daga abi ghalib ba ma banda abi daud fa akhrajahu min tariq abd al-waris shi abu daud ta hanyar abd ya rawaito shi fa huwa ibn sa'id shi ne abd al-waris ibn sa'id anhu wa kada akhrajahu at-tahawi fi riwayatin lahu muktasara haka yi at-tahawi ya rawaito wannan a wata riwaya a takaice malai yace ga hadisi nan daga abi ghalib al yace na halarci wajen Anas dan Malik a lokacin da zai sallah a wata jana'iza ta wani mutum namiji jinazati rajulin yace kawai sai na ga Anas fa kama inda ra'asihi da aka zo za a yi sallar gawan sai ya tsaya a daidai kan mamacin jama'a wannan hukunci ya shafi liman ne fa kawai yawa banda ma mu kar ma musu daidai kai za tsaya inda aka yi haka kuma ai bai yi ba yace sai na ga ya tsaya daidai kai kun san kuma Anas ko tai a wata riwaya inda ra'asis sarir a daidai kan makarar a sarir ana nufin makara daidai kan makara shine daidai kan shi din falamma rufiya yayin da aka ɗauke wannan gawa uke bi jinazati imra'atin min quraish aw min al-ansar sai kuma take ana ɗauke wannan gawa ta namiji sai kuma aka kawo gawar wata mace cikin qurayshawa ko kuma cikin mutanen madina sai aka ce da shi ya aba hamza alkunyar anas din ne abu hamza aka ce wannan ita ce jana'izar wance yar wani fa salli ka zo kai mata sallah ya anas saboda su ne manyan a lokacin su ne sabbai ya zo ya mata sallah mai riwaya yake cewa ina kallon anas da ya zo faƙama wasfaha sai ya tsaya a tsakiyarta namijin a daidai kansa wannan kuma a daidai tsakiyarta a wata riwaya inda ajizatiha daidai kugunta ajiz ajiziha kenan daidai kugunta yace eh, mun ga an lullube ta kuma an sa mata an sa ta a cikin makara koriya ashirin akhdar koriya a lokacin a cikinmu akwai al'ala bin ziyad al'adawi wannan ala ibn ziyad al'adawi alkunya abu nasar din yana cikin manya-manyan tabi'ai kuma siqat amintattu al'ala ibn ziyad al'adawi an ce kuma yana cikin mutane masu yawan bauta mutumin basra ne abidun min al-ubbad ka sa akwai wanda Allah ya kore musu akwai bauta yawan bauta ya rasu shekara ta casa'in da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ji kanshi طيب فلما فلما راى اختلاف قيامه على الرجل mara. shi wannan al'ala din da yayin da ya ga anas da aka zo kan mace ai da aka zo kan namiji ga inda ya tsaya da aka zo kan gawan mace ga inda ya tsaya sai da ya tambaya ya ce kai ya abu hamza haka annabi ya kasance yana yi ne yana tsayawa har inda ka tsaya haka annabi yake tsayawa ina so ku lura da abu wato su sahabbai an musu shaida duk abin da suka yi to suna koyi ne da annabi ai shi aka ce mai koyi da sabai saboda sun yi koyi da manzon Allah sa'adatuna mashrutatun bittiba'ihi wa in tuti'uhu ko kuma ka bani suna bin shi to shi yasa zaka komai su kofi suke yi na annabi to shine sai wannan yake tambaya ana ce a'a wannan inda ka tsaya din haka annabi yake tsayawa inda namiji ka tsaya inda yadda namiji eh, in namiji ne ga inda ka tsaya in mace ce ga inda ka tsaya haka annabi shi ma yi anas shi na'am Allahu akbar na'am wani haka annabi ke yi yace mai riwaya ce faltafata ilaina al'ala sai wannan al'ala din shi wannan tabi'in sai ya juyo gare mu mu masallata ya kalle mu yace ihfazu ku haddace sunna ce ku haddace ku kiyaye ma'ana in za ku yi wa gawa sallah in namiji ne ga inda za ku tsaya in mace ce ga inda za ku tsaya yanzu mu ɗauka wannan wannan teburin nawa shine gawa ko nan kai ne ra'as ko nan kuma baqiyatul jism to yanzu gawan mace shi aka kawo zan mace sallah a sunna idan za ka yi wa gawa sallah in mace ce haka za ka tsaya ana ai afwan in namiji ne an sori bari fara da namiji a rijalu wamuna in namiji ne za ka tsaya a ina daidai kan shi Allahu akbar daidai ina kan shi ka ganin ka kure to wannan shine sunna a sallar gawa akwai riwaya da ta ce daidai ka fada so duk dai kaga da kai da kafada duk kusan kusan ɗaya ne in ma an ce kafadan ne kaga iya dan nan ne kawai zaka tsaya sauran nan jikin kuma a zaka bar shi haka mamu kuma duk za su fuskanci alƙibla kun ga wannan nan na namiji kenan ko tai haka ana sai to da aka cire gawar aka je aka ɗauko aka kawo ta mace da ana zai zo tsayawa sai ya tsaya inda ajizatiha wasfaha tsakiyar take Allahu akbar kun fahimce ni wancan daidai kai wannan kuma tsakiya to shi ne malamai dai masu dan haskakawa da ƙarin bayani suka ce me hikimar waya haka me hikimar namiji ne daidai kan shi me hikimar mace ne a shi asali dai da mangawa tun da ga yadda annabi ne namiji za a tsaya ne ana haka annabi yi to ita mace me yasa ba a yi mata irin namiji ba aka ce eh saboda mace ita al'aura ce idan aka tsaya a tsakiyar ta haka to an rufe ta ba za a gano mazaunanta ba ba za a gano wani abu na jikinta ba haka sosai kaga yana tsakiyar nan to ya dan rufe ta kenan sosai laha haka din ya kusa tura a gare ta shine hikimar in mace ce a tsaya a ina a tsakiyar ta to ko an zo sallar gawa wata ran ko limamu ko ko malamin ko wani illa mace ce ke kaga ya ce haba ya tsaya nan sai ka dan dawo da shi nan iya magana ta ce sunna sai ka ce sai ka ce ita ce sunna ko ba ba ne eh, malam ba ka mace shi ba ai ka agaza masa kamata ya an gama ma ya dama ma fura ma ya kawo maka malam wanda ya ba a wannan zamanin wanda ya baka sunna ai ya taimake ka kwarai da gaske ai sunna tsada ce da ita malam alheri jirgin da zai kai ka aljanna malam su kaga daɗin ilimi kenan shi shi yasa aka ce duk wanda zai jagoranci mutane a addini ya kamata ce makaranta i karatu wannan harkar ba gado wace da gaske a je makaranta kuma duk babban rigar mutum duk dogon carbin mutum duk girman rawanin mutum duk abin da mutum yake wallahi in bai je ya karatu ba to zai rinka yin wani abu ana ganin tsiraicinsa amma in akwai ilimi to kana tafiya ne wato da jagoranci na kwarai saboda ala basira kake yi ba kuma wanda ya isa ce maka kat saboda ka karanta ne ka aikata fahimtun? jayyid ta yanzu mun gane wannan matsalar ko to sai ya ce ci gaba da bayani akan isnadin hadisi wa isnadu min tariqaini sahih rijaluhuma rijalu sahihaini haini abi ghalib wa huwa thiqatun كما قال في التقريب للحافظ بن حجر حديثي دي حنيو يوسف قدابي وإن كان تتوني ماذا جن تتوني ماذا جن بخاري لمسلمي بند أبي غالب لنا شيري متني أمن كما يد حافظ ابن حجر يفعل أتشين لتفضل التقريب يشي فالعجب منه كيف ذكر في شرح الحديث الآتي أن ثمرة من الفتح أن البخاري أشار إلى تضعيف هذا الحديث ثم سكت على ذلك ولم يتعقبه بشيء albani kenan shi hafiz ibn hajar din ba bai kyale shi ba yace kaga ai wannan yayi bayani akan isnadin hadisan ko cewa masu kyau ne yace amma abun mamaki minhu ga hafiz ad-damir huna yarji ila hafiz ibn hajar al-asqalani yace ina mamakin hafiz ibn hajar yaya yazo ya ambaci wannan hadisi mai zuwa daga samura ibn jindub a cikin fatul bari sai kuma ya nuna cewa wai bukhari ya yi nuni cewa hadisin nan da'ifi ne ya ce bukhari ya yi nuni cewa hadisin da'ifi ne sannan kuma ya yi shiru bai ce komai ba ya kamata ya bayani ta yaya aka yi yaya dalilin bukhari wajen da'afa wannan hadisin wala mai ta bi biyo da komai ba yace wa riwayatu thaniya li tayalisi wal bayhaqi min tariq min tariq ahmad riwaya ta biyu nan ne da imam al ta hanyar imam ahmad wa riwayatu thalitha li abi daud riwaya ta uku abu daud ne wato wa hiya inda al duna riwaya ta abu daud ta zo daga waɗannan malamai da aka ambata gaba ɗaya sama iri ɗaya banda kalmar akhdar nashin akhdar din nan da aka faɗa ina fata ana fahimta yawwa yana daɗa nuna mana hanyar hadisin kenan so na albani yana so ya nuna maka wannan magana cewa ta cewa hadisin na yana rauni ba haka bane shi dai ya kawo dalilin da ya karfafa hadisi to na biyu an samu bin jandub qala sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها kun ga wani ƙarin ko? samura ibn jundub ya ce na yi sallah a bayan manzan Allah sallallahu alaihi lokacin da ya yi wa wata mace mai suna ummi ka'ab wadda ta mutu tana biki tana jinin haihuwa tana kokarin haihuwa ta mutu manzo Allah da yazo zai mata sallah wannan mata sai ya tsaya a tsakiyarta kaga dai karfafa wannan zance ne kenan da ya gabata wannan hadisin Abdurrazzaq as-Sanani ya rawaito shi wal Bukhari wa Muslim da'ud duk sun داود دكس da ده نسائي ده wa وسعه وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي wal baihaqi wa tayalisi wa ahmad duk sun rawaito wannan hadisin wal hadisu wadihu dalalati ala anna sunnah an yaqifa al imamu hidaa wast al mar'a hadisi fa a fili yake karara cewa sunna in an zo sallar gawa in mace ce a tsaya a tsakiyarta ruwa bi ma'ana hadisi anas shine yake ba da maanan hadisin anas da yace inda aji zatiha annabi ya tsaya a kugunta bal hadha mimma yaziduhu wuduhan wannan kalmar ai ita ce ma za ta ƙara wa hadisin haske da bayyanuwa fa innahu asrahu fi dalalati ala al muradi min hadisi samura ai wannan ma ya fi fitowa fili da nuni akan abin da ake nufi sama da hadisin samura albani dai ya rufe zance cewa ga inda za a tsaya a namiji ga inda za a tsaya ga kuma mi da kuma mace to sai matsala ta saba'in da hudu wadda a kanta za mu tsaya insha Allah wa yukabbiru alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbiratin kullu dhalika thabata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa ayyuha فعل أجزاءه كوف أيها فعل أجزاءه والأولى التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشان في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لأن الأحاديث فيها أكثر وإليك بيان ذلك الله جيك على بالي يتي مغانا كبر بري يندو من دومنا تغوهكو كبرا دا أكي وقاوا بدانوني إذا أمت الله بدانوني guda hudu ake faɗa dan tunda ita aka fi sani ita aka saba hudu to ya ce wa yukabbiru alaiha arba'an za ka iya yin hudu au hamsan ko biyar kai ila tis'i takbiratin hakabbara tara wani ka jera masa tara ya halatta kaga kai ka saba da nawa hudu to ilimi ya karo maka a iya yin biyar a iya yin bakwai ana iya yin hattara yace kullu zalika zabata an nabi sallallahu alaihi wasallam duka wannan fa ya tabbata daga annabi fa ba da ka bane duk wanda aka aikata yayi amma wal aula at-tanwi'u abun da yafi dacewa a tanwi a rinka nau'antawa yau ayi kudu wani a ayi masa biyar wani a mai bakwai wani a masa tara tara nan dai nan ya tsaya yace fa yaf'alu ko fa yaf'alu da taratan wa da tara yau ai wannan wani lokacin kuma ai wancan kama huwa sha'anu fi amsalihi kamar wanda shine haka sha'ani yake a cikin sunoni makamantan wannan irin adiyatul istifta ajoyin bude sallah suna nan kala kala da annabi yake bude sallah ka san ba zuwa ake sallah Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin a a akaran kala akwai addu'ar bude sallah kai hakuri ka dan bude Akwai gida za ka shiga ba ka samu kulli ka bude ba to akwai du'a listiftahi salah an bayyance wannan na faɗi wannan ne saboda akwai waɗanda suke ganin yin wannan addu'a ta buɗe sallah ma ai sabon addini ne an kirkiro wa mutane abubuwa sababbi mu da da muke sallah ba mu san ga limami yayi kabbara yayi shiru ya ke magana to haka annabi yake dan an ji yayi shiru aka tambaye shi aka ce ya rasulullah in ji in kai kabbara shi ka dan yi shiru wannan shirin da kake me kake faɗa ne su suka tambaye shi sai ce ga abin da nake ina yin addu'a ne ta buɗe sallah ga sunan kala kala Allah ji kan mala albani ya kawo su a cikin littafinsa mai kyau sifatu salatin nabi ila takbiri ila taslimi ka annaka taraha daga kabbara har zuwa sallama kamar kai kana kallon yadda annabi yake sallah kina ana buɗe me sallah ko to wannan addu'a bude sallar ba kwaya ɗaya bace kala kala kala ne to ana so ka haddace su gobe kai wancan jibi kai wannan yau ka canja at talwiya shine zaka wayi gari duk sunnar annabi din ka aikata ta ba wannan ba ma ta hiya ma ba kala ɗaya bane kala kala kala kala ce ta kai kala wajen bakwai duk da sahabban da suka ruwaito ta kuma duk da gabakin annabi kuma ta inganta inda kwaya ɗaya za a haƙura da ita ai annabi sai koya mutane kwaya ɗaya amma yayi wannan wani lokaci koya musu wannan wani lokaci koya musu wannan to kai ma a matsayin ka na mai bin sunnar annabi to sai ka karanta su ka fahimce su ko ba haka bane ba ka ɗabbaka yin wancan gobe ka ɗabbaka wancan kamar yadda kana da riguna da yawa ko ko ba haka bane yau ka sa wancan bayan sati biyu ka sa wancan bayan wata biyu ka sa waccan tanwe ya ma fi dadi ai to haka ibadan ma ake so ai wasalawatul ibrahimiyya da salatin annabi shi ma ba kala ɗaya bane kala kala kala kala ne shi ma ya haura wajen bakwai sama da haka wannan duka dan fa'ida gaba ɗaya wanda yake son more wannan ko ma littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na mal albani din nan yana nan ya haɗe su gaba ki ɗaya da ruwayen su da komai cikin sauki sai ka haddace wani wuyan to jama'a idan salati annabi ba ɗaya bane yau muna yi muna caccanjawa ko addu'ar bude sallah ba ɗaya bane muna yi muna caccanjawa ko sannan tahiya ma ba ɗaya bane muna yi muna caccanjawa ko yace to wannan kabarbari da ake yi wa gawa sallah ba kudu bane kadai wataran ana yin biyar wataran ana yin bakwai wataran ana yin tara me yasa mutane ba za su rinka caccanjawa ba tunda duka daga bakin annabi ne kuma aiki ya tabbata an yi kaga bai kamata a kaurace wani bangare a bar wani bangare ba to ne abin da yake so ya tabbatar ko da yake wani abin mamaki ina karanta littafin akamun janayiz na ah, Muhammad Hassan wannan babban malami ya fi Allah a kasan Masar wani khatib yana da akamul jana'iz shi ma nashi sauransu da cewa ya amfana da wannan na mala albani dan tsarin kusan irin wannan na albani ne sai dai kawai dai usulubin ya sha bamban da ya zo kan magana akan kabarbarin nan na wannan ya kawo riwayoyi duk da suke nuna kabbara biyar kabbara hudu kabbara tara kabbara bakwai duk ya kawo su ya je su sai ce amma fa shi ba zai fa faɗi irin abin da albani ya faɗa ba shi albani ya ce wai a rinka caccanjawa ana nawa'antawa ya ce shi tunda ya ga mutane a inda suka saba hurhudun nan suka saba to shi gaskiya ba zai zo kawo mutane balbala ba <laughs> wai ba zai kawo mutane kamar abin da zai ruda su ba ka san malamai haka ake kowa da in ya dan abin nan shi ma sai ya dan inda zai dan dai taba wani dan uwansa dai gwargwado ba zai kawo mutane balbala hadan nafs ba zai kawo mutane balbala ba yace ga abin da mutane suka saba shi zai kyale su akan kabbara kudu karam kalla kuma ka kawo kala kala kala kala kudin annabi ne ya faɗa biyar din annabi ne ya faɗa bakwai din annabi ne ya faɗa tara annabi ne ya faɗa me yasa mutanen me yasa suka kama kudin suke shi aka fara ja musu sai a ƙara musu su aikata wannan ina fata ana fahimta na faɗi wannan ne saboda ba mamaki watakila wani zai karanta a wani gurin kora a wani malamin ya ce a haƙura da hudu to idan aka haƙura da hudu sauran sai a zuba su a buhu a ajiye a aikata su Suna ana so ne a ɗabbaka ta su wannan ra'ayi na shirna su zira albani ba ta asubanci ba shine ya fi dacewa da daidai Allah ya datar da albani ya ce to ga bayanin wannan abun dalla-dalla kamar haka duk wannan magana da zai faɗa ya faɗa zai kawo maka hujja yace na farko ammal arba'u hujja akan kabarbari guda hudu fa fiha ahadithu an jama'ati min sahaba akwai hadisai da yawa daga sahabbai na farko al-awwal an abi hurairah radiyallahu anhu wa qad madha hadithuhu fil mas'ala 59 as-sami fi salati ala an-najashi wa annahu kabbara alayhi arba'a hadisin abu hurairah mun karanta da ku a kissan najashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa najashi sallar gawa sai masa kabbara nawa hudu kaga ya nuna mana halaccin ai kabbara hudu asani ani bin abbas radiyallahu anhu ومضى ilaiha fi hadith as-salati ala ar-rajul alladhi dufina laylan hadith ibn abbas shi ma ya gabata a matsalar da muka yi nuni a gare ta inji albani a hadisin da ake magana dangane da sallah wa mutumin da aka binne shi da daddare shi ma dai din aka ce annabi ya masa kabbara nawa hudu الثالث نأكو أن يزيد بن ثابت في صلاة صلى الله عليه وسلم على مولاة لبني فلان في قبرها وهو في mushari المشار إليه بعد Ibn ابن عباس بحديث albani yace ga hadisin yazid bin thabit wajen da ke magana akan annabi yayi wa wata mata sallah maulatin libani fulan a kafarinta wanda mun karanta da ku cewa an zo ba a gaya mishi ba ko yawwa yace shi ma hadisi yana nan inda na yi muku nuni din nan hadisi ɗaya ne a gabansa الرابع نهض عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة صلى الله عليه وسلم على المرأة المسكينة أرويته daga wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko wani cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam sallar da Annabi yayin wata mace miskina fi qabariha a kabarinta shi ma mun karanta da ku wa hadithu ha mazkurun aqiba hadisi yazid bin sabit al-bishari ilai alifan hadisin kuma an ambace shi a kusa da hadisin yazid bin sabit wanda muka yi nuni a gare shi tazu al-khamis نبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ أن يقرأ في التكبير الأولى كو في التكبيرة الأولى بأم القرآن أن يقرأ سنة أصلى الجواب a kabbara farko a karanta ummul qur'an fatiha mukhafatatan a tun mai kabbiru thalathan sannan kuma sai ayi kabbar bari guda nawa guda uku wa taslimu inda al ana yin sallama a kabbara ta karshe an yi kabbara daya an yi fatiha ko to sai kuma a zo a kai kabbara daya a yi salatin annabi a daɗa yin kabbara daya a addu'a a daɗa kara wata kabbara a addu'a kaga kabbara hudu ta tabbata akan kabbara hudu kawai malam ya kawo maka hadisai guda nawa biyar yace nasa'i ne ya fitar da ibnu hazam da isnadi sahihi kamar yadda hafi ya faɗa a cikin fatul bari wa sabaqahu an-nawawi fi majmu ala shart ash-shaykhayn insha Allah idan mun sake dawa kuma sai mu dora akan matsala ta gaba wa akhrajahu at-tahawi binawi wa zada fi akhirih anan zamu tashi insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh